Ke ‘yar baba, yanzu daga rabuwa da ni sai cibi ya zama kari kari ya zama ba Yanzu wannan bargon jiki haka ke zo kika sake shi? Eh, wannan abu ina jin ko jaja amare ki saka ba, biki tsantsame su ba kika fito gashi nan abubuwa. Kamar mutum ya zo ya fincika yanzu wani i tsakani da Allah ya zo wucewa ya ga wannan ba sai ya fincika ba ya ce i tsakani da Allah kuma shikenan. Ni yanzu dan Allah wannan ba ni zaki ja magana ba a zo a ce gashi nan kin zo kin yi rigizaza da wannan guri haka. abu sai daɗa wannan suke yi eh, abu duk suna daɗa halarama suna daɗa bunƙasowa ke wannan wani irin gaskiya ni dai ban goyi baya ba yar baba ni dai rabuwa da ke da ni ba ta yi miki rana ba in dai haka ne an sai tagin ɗina ake kin je kin yi wani tirgizaza aguguwa sun yi wani ishi kin zo kin sake su nan nan ganin baki tsantsame su ba ki sa musu ababiyan su ba mamula hmm? haka dan Allah dan annabi ki gyara abinki dan Allah ku daina sa dariya dan Allah in ba ga ni yanzu yar baba in ya miki ba jama'a tsine ne za su ki samu ki saka kai abin ki a mutunce kamar da muke da amma yanzu abu ni ban san ma miki kika sha bai kara wannan okay kai abu ya kara wani wani ishi ugudu ana gulman mu ana ce mana yan tiktok yan iska ne mu manya manyan yan iska kaza kaza ba za mu auri ba ko wani abu ai an riga an tabo mai baki ai an tabo hau da masifa an taba bala'i habaiti habaiti sai inda bari ki gaya miki wani abu mu yan tiktok muna zuwa mu karɓi hotel mun tafi shooting? Mu 'yan TikTok muna shan maganin mata kafin mu tafi shooting? To don haka 'yan TikTok nawa ne a cikin unguwan nan suka auru. Sosai da gudu TikTok, mu 'yan TikTok. Mu 'yan TikTok, mu 'yan TikTok. Ke ki tsaya in baki labari. Habaiti. Ai habaiti. An siya. Ai an taro yaki da mai baki. Ai ana zaune lafiya wanda suke da abun faɗa. wai su za su je su yi magana akan ɗan tiktok ɗan tiktok yana zuwa ya karɓi ɗaki ba ma karɓa mu karɓi hotel ko kuma mu bar kano state mu ce mun tafi wani garin state yin shooting mu karɓi ɗaki babu shi wallahi ba yi duk lalacewar da muke a kwararo muke yin ta kuma idan mun gama mu tafi gida kuma ba ma kwana ɗaki ɗaya da maza domin mun tafi shooting haka ne wallahi wallahi eh an taɓa <laughs> babu za mu iya sayar da wannan din mu akan sai mun kuɗi to duk babu aka ta irin wannan abubuwa dan haka maganar a ce za a yi gulman mu me abun faɗa ya zo yana magana a kan mu bai isa ba sai mun mai zagin tsaman nama sai mun mai dakon sa gare da yanzu sai mun nuna shi ba komai kowa ba ne ya zagi wai wai ki kuma abu annan ne nan sai kina bude ƴan tuta suna cewa ƴan tuta ƴan iska a gurin uban wa muka gani muka fara mu ta da mu je mu la ila. illallah za ta da mu je yan tikka mu ba ma karɓar ɗaki wallahi room and palo dubu ashirin da bibi ba ma karɓar ɗaki room and palo gaskiya ne eh, ba ma karɓa mu a nan muke yi a nan muke yi iya wuya iya wuya ba ma sai ba ma sai da nan to mu yi rawa mu yi kwanan da aka yi auren danzila muna auren mutum don kuɗin sa babu idan da auren mutum za mu yi don kuɗin sa ai da mutumin mun aure mun zale da yin aure to dan nan gani na kwari da alaihi ta wai mu ake a ce mana aiki kalle su uba wannan sun taro yanzu aka na fi so a unguwan nan duk wanda ya hango ni ya ce mun mahadi eh daga an gani ban sani ba ni za ki tauka Allah ya kagarar lagabana ko me yake yi ko me daga an ko me yake yi daga an gani yanzu a ringa ce mun matan mahadi kin ga dai kowa ya tsani mahadi a unguwa to ni yanzu mahadi nake so da kin gan ni kike murga mai da kin gan ni eh, mahaifi ƴaƴa kon me yake Allah ya sa tsirara ai ni har yanzu bai gama jika dan iska ba saboda bai taba yin kowa tsirara ba yawwa ai ni da zai yanko tsirara ma ni ta fi mun ai ai daga an gan a ce mun Michael. wallahi mahadi kawai me za a ce a ce mahadi nake so ya yanko a guje in yanko a guje a ce ga ta can a ce ga ta can kin ga kwanan nan ya mai wa karuwai aikatan to ni nake so eh to to to dan auren karuwai din ni shi nake son zan aura dan aiken karuwai mahadi ba in kin san gidan mangwaro kin san tafa kin san agege kin san mai mujiya to ko a mai mujiya ya gama aiki ya dawo gida all round in this country to mahadi nake so eh a sunan shi mahadi shi nake so daga rana mai irin ta kin ga ƙaryar iskanci ta ƙare batun wani nagari nagari miji nagari su rike kayan su ko ni sai mahadi ko yau yawwa yanda zan keto mahaifi 'ya'ya idan Allah ya ba mu mace a farko mu sa mata gura ubadiyya idan Allah ya ba mu namiji a farko mu sa mai gura ubadin idan yan biyu ne a sa mai gura ubadiyya a sa mai gura ubadin kenan fatiha mu idan an zo za a yi ma fatiha auren mu ko ma zage-zage ne a yi yawwa mu a haka muna san junan muna sawaye wannan kai ke kuma wannan ai kama da tukuma yake ai kama da tukuma yake wannan gayan la la la ke kuma tukuma to ai gwara ni <laughs> ai gwara ni ba di dan iska ne ke ko wannan ki gaishe ba ki kalli wannan sa anan la la la ha la di ya tun gwara idan ba gwara mahadi da wannan ba Allah ya kin gaba ki tsone ba a kansa na ji koyare ai dan maliyar to ke sai da maliyan ni kuma ya da gogaggen dan ki ke dan maliyan kike so ni kuma dan bari dan hawo yawwa eh ke ku da ma ku yu ne eh, dan maliyan yan eh, su ne ramadi ko ma da ke tamalo ba mu yan titi yan hawo ku ga eh, ku auri masu gajeren wando mu kuma mu auri wanda za su kwallo kunna su kanno su gara ko mi ne me nan nan ga su tan sun fito yan bal ana nan in za ka wuce ana raba babba cikin karami ka wani kai wani abincin ka kai sai dare ya yi kuma su zo su yi ta aiko yara gida suna a kira ruwanci aikin suke wani ta <laughs> adi wanda suke zuwa su kiran kin na aiki su ne in rana ta yi sun yi wa mutane kallo ni astagfirullah ni mai zan tuma da su ko maza sun kare Allah ya san yau ni fa na da Allah ina mahari marajin nan tangararre na unguwa wanda ya buwayi kowa ai ni shi nake son haura A'a ni na fi son irin shi na fi son tantiri tantiri dan hau ne na buga ai da karuwa yake wa aiki wallahi karuwa yake wa aiki yanzu ne ma ya fara tuba ni shi nake so to me yake da shi saboda mu haɗu mu tambaɗe mu yi aure mu ci uwar idan ah no no no na fi so idan ya fito a guje ni ma in biyo shi a guje da ta kare a hannun mu muna jin kuma samu illa kokakke dan aikin karuwai ne ke eh. to ai yanzu ya duba ma ai yanzu ya tuba shi yasa nake son shi fiye da kowa ke ina son shi wallahi a haka ma ya duba billahi lazi ya duba na fi in aure shi yana dan na ja da baya na ja da ko ina mahadi idan ka raga mun Allah ya kaza iya ke murja karamar tsinan ke irin abin da nake so in yi kenan kuma mun auren mu za a yau kasuwa ta yi gama ni murza ko ta tambata iya karuwa ce take samun irin wannan manya-manyan kuɗaɗe kai Allah mun gode ma kai Allah ya sa Alhaji Sadan ya kira ni yau ayyuri Amin. Illahi la ila illa wayo Allah rayuwa tsawai. To ai karuwancin ma iyawa ne. Nawa ne suka iya karuwancin gashi nan ko ba a da kyan gani ma ba da shi. To ai ni alhamdulillah ina da kyan gani. A karuwan ma billahi lazi la ila illa ka pet ina tiryan tiryan abin ka haka. Ka shigo ka taimu wai wani karuwa ko wani abu kai ne gogaggen fasiki. Ke kuma tsinanniya kin kasa kin isiyarwa. Ki zo pet ina ki ce karuwa ko wani abu ke karuwa ke ce nan gogaggiya karuwa ai sa a kamar ana kira na ko mutumin ne a shine wallahi hello kana ina oke ka kama min western palace yanzu nan eh, wallahi baby ina son mm, ni ko wallahi tallahi duk wanda zai shigo pet ina ya ce mun karo ko ya ce mun yar iska babu tambadaddan karo babu tambadaddiyar karo wa irin ki ko kuma irin ka saboda me yasa me ya kawo ka pet haka ne ko ba haka bane gwaldin haka ne wallahi me ya kawo ka pet ina ka kalle ni haka ce mun karo kenan sha'awa ta kake yi 'ya'yan la'anannu sha'awa ta kake to kuma sannan ku sani mutum da ma ya san menene plan dina menene target dina a cikin zuciya ta da bai bata wa kansa lokaci wajen ce min yar iska ko kuma karuwa ko wani abu domin karuwa karamar yar iska ce billahi lazi akan target kin san idan aka nemi mutum ya ki da haɗin kai aka yi aka yi aka yi aka yi sai a koma kiran shi da karuwa da ya shigo bet ina ya ce mun karuwa to shine karuwa sosai saboda karuwa ya zo kalla ko kuma ke ce karuwa ta sino gane wallahi kwastomakin yin gama bari ki zo wacce take da kwastomomi da yawa